يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم أسبر goma ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1444 wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne majalisinmu na tara a majalisin tafsirin alkur'ani mai girma kafin fara karatu akwai wanda yake tambaya cewa mace mai ciki ba ta iya azumi za ta siyar ne ko za ta rama bayan sallah mace ne ciki da mara lafiya duka hukuncin su daya hukuncin su fa man kana minkum mariban aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ba shi da lafiya ko yana kan halin tafiya to zai aje azumi kuma ya biya bayan wannan uzurin ya kau shi kuma ciki uzuri ne wanda yake da lokaci yana gushewa rashin lafiyar da ake ciyarwa shi ne rashin lafiyar da aka ɗiba tsammanin waraka a kai shi gaba ɗaya shi wanda ba a zaton cewa za a iya warkewa daga ciwon shi ya sa tsufa ya shiga ciki wanda ya shiga cikin tsufan da ba zai iya yiwuwa ya yi azumi ba sai zama ciyarwa zai to haka mara lafiya rashin lafiyar da aka ɗeba tsammanin waraka amma duk wani ciwo da duk wani uzuri wanda za a warke za a iya samun lokacin da babu wannan uzurin to dole ne a san me wannan uzurin idan ya aje azumi ya biya azumin a lokacin da larurar ta da ta mace mai ciki ba za ta ajiye azumi haka kawai ta kama ciyarwa ba sai ta biya waɗannan kwanakin da ta aji azumi kuma asali ma shi kan shi eh, ɗaukan cikin kaɗai ba wai da rura ba ce da take sa a aji azumi ba wai kawai idan mace tana da ciki shi ke nan ba za ta yi azumi ba a'a sai idan azumin zai zama akwai tsanani da wahala an tabbatar da cewa idan ta yi azumin za a samu shiga tsananin za a samu wahala ko za a samu wata damuwa shi ne zai sa a aza azumin amma ba wai kawai idan tana da ciki tana iya zama ba da azumi ba ta wani ba ta ci abinci ba tana harkokinta ba abin da ya same ta kawai dan azumi ya zo sai ta ce wai ba za ta yi azumi ba bari ta aja azumi ta biya daga baya ko kuma ta bari ta ajiye ta ciyar tun da an ce ana ciyarwa Daga azumin da ake ajewa shi ne wanda ba za a iya yin azumin ba. Mai cikin da ba za ta iya yin azumi ba. Amma duk mai cikin da za ta iya yin azumi dole ne ta yi azumi. magana ta aje ta ce fi fa'idatun min ayyamin ukar ba ta taso ba ballantana kuma a ce wai ciyarwa kawai za ta yi ba za ta yi azumi ba wallahu alam wannan kuma ya ce wani bawan Allah yana cikin jinya azumi ya zo bai yi ko ɗaya ba yana da niyyar ramawa sai Allah ya mai cikawa za a rama mutane shi azumi na farilla na wajibi waɗansu malamai suna cewa baya cikin abin da ake biya ake rama ma wanda yake ya kama shi wanda ake ramawa shine azumi na nazar azumin alwashi da mutum ya yi ya farlanta ma kan Shi ne idan ya mutu da wannan bashin za a rama amma dai waɗansu malamai suna cewa ko dai azumi na wajibi idan ya zama akwai bashin azumi na wajibi a kan mutum ko da ba na dabba ya kama shi bai yi ba za a iya rama mai to amma ramuwar ta danganta da shi wanda azumin ya kama shin bayan ya yi rashin lafiya a cikin azumi sai ya rasu to wannan dama azumin bai wajaba a kan shi ba a cikin azumin ya yi rashin lafiya misali a cikin azumin ya rasu bai riga ya warke ba bayan ya sha azumi to wannan dama a lokacin azumi bai wajaba a kan shi ba Allah dama ya ba shi dama ya ɗauki mai azumi saboda rashin lafiya amma wanda ya yi azumi rashin lafiya a cikin azumi bai iya yin azumi ba sai azumin ya wuce sai ya samu damar da zai rama sai bai rama ba sai ya rasu to wannan ne ake magana akan za a yi mai za a biya mai azumi za a yi azumin a maimakon shi man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wanda ya mutu akwai azumi a kan shi to waliyin shi zai yi mai wannan wannan azumin da idan ya mutu a lokacin da bai samu dama ta warakar da zai iya biya ba to maganar ajiya mai da ta taso ba dama bai riga ya zama wajibi na dole sai yayi ba Allah ya ba shi kuzi amma idan ya samu dama sai bai rama ba sannan mutuwa ta dace shi to shine za a iya samun wani a cikin waliyan shi ya rama mai wannan azumi wallahu a'lam darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ashirin za mu tashi akan آية ta ashirin da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نعم bayan Allah madaukakin sarki ya yi mana bayanai a baya dangane da kafirai da irin yadda suke ala mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abinda manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani sannan Allah madaukakin sarki ya kawo mana wasiya dangane da al'amarin iyaye kuma mun ji alaƙa tsakanin wannan wasiyar da kuma ayoyin da suka gabata a baya sai aka tsallaka zuwa ga wata gaba ta gaba shine bayani akan kissar adawa mutanen annabi Hud alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kawo wani kissar a nan an kawo kissar adawa ne a wannan wurin saboda a matsayin hujja ta zama hujja akan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta zama kamar tana sake ƙarfafa mana wani ma kuntu bid'an min al-usul wa ma adri ma yuqalu bi da ya gabata a baya a baya manzon Allah ya faɗa musu ma kuntu bid'an min al-usul to wannan faɗin ma kuntu bid'an min al-usul sai aka kawo bayani akan wani annabi daga cikin annabawa wanda su sun san shi kuma sun san inda waɗannan al'ummar da wannan annabin ya zo suka rayu da aka an kawo wannan kisar ne domin a tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ba a kan shi aka fara zuwa da annabawa zuwa ga mutane ba sannan abu na biyu an kawo kisar ne domin ta zama misali ta zama misali na irin tangarewa da ake yi ma annabawan Allah mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo ma shawa suka mu'amalance shi da irin wannan mu'amalar to haka annabawan da suka gabace shi ma an samu annabawan da aka aiko su zuwa ga mutane su ma mutanen suka yi musu irin wannan mu'amalar da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da a nan ana nuna ma manzon Allah irin kangarewar da Quraishawa suka yi to akwai wasu al'ummomi ma su ne adawa sun yi kangarewa fiye da irin kangarewar da Quraishawa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan har ila yau an kawo istar ne domin ta zama lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ba kai kaɗai ba ne irin wannan abin ya same ka ba kai kaɗai aka aibanta da irin waɗannan aibobin ba ba kai kaɗai ne mutanen ka suka ƙi imani da kai ba Ya aka kawo mai wannan iskar domin ta zama lallashi da kuma kwantar da hankali ga manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu na gaba daga cikin fa'idar kawo wannan iskar ta adawa a nan bayan an gama kawo tattaunawar manzon Allah da mutanen shi shine ta zama wa'azi da gargaɗi da su Qurayshawan da suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan yadda aka aiko muku da manzo kuka ki karɓa to akwai wasu al'ummomi fa irin ku su ma an aiko musu da manzo ɗin ba su karɓi saƙon manzon ba kuma ku ga yadda Allah ya yi da su sai ya zama wannan wani gargaɗi ne Allah yake musu da tsoratarwa akan aka kawo shi a bisa istar adawa domin su ɗauki darasi a cikin istar da yadda Allah yake yi ma waɗanda suka ƙaryata annabawan Allah suka yin imani da su. Daka da wannan da wasu ma'anonin daban shi ne dalilin kawo istar adawa istar mutanen annabi Hudu alaihi salam. Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wazkur afa adi ka tuna dan uwan adawa anan Allah ya ambaci dan uwan adawa ne faɗi wane ne dan uwan adawa din ba duk da a wasu wuraren Allah madaukakin sarki yayi bayani akai cewa ila adin afahum huda to adawa ɗan uwansu shine annabi hudu shine aka adin din kenan a wannan ayar kaka Allah ya tabbatar da cewa ka ambaci ko ka tuna labarin ɗan uwan adawa sai zama ka tuna labarin annabi hudu alaihi salam da mutanen shi adawa ana cewa ɗan uwan mutane ba nan ba a ce manzansu ba ya tafi ce ɗan uwansu larabawa idan suka ce a ɗan uwan kaza suna amfani da shi a abubuwa guda biyu bayan ɗan uwa na jini bayan ɗan uwa na jini suna amfani da shi a abubuwa guda biyu suna cewa ɗan uwan kaza suna nufin wanda suke da dangantaka da shi da nasaba ta ƙabila sai a ce afal arab a ce ‘yan uwan larabawa mana ana nufin balarabe wanda yake da dangantaka da nasaba da larabawa latin an ce aka kaza aka danganta zuwa ga ƙabila ko aka danganta zuwa ga wani yare ana nufin ɗan dangin wannan yaren. Data a nan aka ce aka adi. suna zuwa kuma da ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu shine a ce ɗan uwan kaza ana nufin wanda yake tare da shi yake lizimtar wanda ya lizimta abu sai a ce ɗan uwan abin ne haka suke faɗa ana cewa wane kula akul har wane ɗan yaƙi ne ko za a ce wane ɗan faɗa ne ba ana nufin ɗa da faɗa ya haifa ba ana nufin yana da zimtar faɗa yana da zimtar rigima yana da zimtar yaƙi sai a ce asal ham ɗan yaƙi ɗan uwan yaki to anan da aka ce a fa'adu wanne daga cikin waɗannan ɓangarorin guda biyu ake nufi ana nufin mulazim ne ko kuma ana nufin wanda yake da nasaba ka ƙabila da waɗannan mutanen malamai suka ce abin da ake nufi ana nufin wanda yake da nasaba da dangantaka ta kabila da waɗannan al'umma da aka ce wai na adin a kawo ko wadkur a adin bana ana nufin ka ambaci ɗan dangin adawa shine annabi hudu alaihi salam id anzara qaumahu bil ahqaf a lokacin da yake yi ma mutanen shi gargadi lokacin da yake yi mutane shi gargaɗi bil ahqaf a wurin da ake kira da suna al ahqaf al ahqaf suna ne na wuri inda su adawa din suke suke zama domin asalin al ahqaf jam'i ne na hikir al hikfu shine tun ko manya manyan tsauri amma na ƙasa wanda ba na dutse ba tsauni-tsauni manya da za a gani na ƙasa wannan shi ne al'ahqaf to wurin da suke zama ɗin wuri ne wanda yake ɗauke da wannan nau'in na duwatsu dutse ko tsaunuka amma na ƙasa shi yasa ake kiran wurin da suna al'ahqaf da ta nan inda masaukai ko mazaunai na adawa yake sai Allah ya faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi ya tuna lokacin da annabi Hud alaihi salam yake yi ma al'ummar adawa gargadi yake musu wa'azi yake tunatar da su yake jawo hankalinsa a wannan wurin na al'ahqaf ko wannan garin na al'ahqaf wuri ne wanda yake yankin Yaman yana tsakanin Oman da Adal tsakanin Oman da Adan ne iyaka da Hazramaut a Yaman da a nan ne inda al-Ahqaf yake wurare ne manya-manyan tudu manya-manyan tsaunuka amma na kasa ne ba na dutse ba Shi ne asalin masaukai na na adawa وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الحال كافون شيء النبأ ɗin ya يزول kafin ya zo ya yi wa'azi kafin ya zo ya yi ma'adawa gargaɗi khalatil qurun khalatil nudur min ya daihi wa min ƙarfi an samu masu gargaɗi su ne lullu, manzanni da annabawa sun gabata min ya daihi wa min ƙarfi, kusa da kafin lokacin zuwan shi wa min ƙarfi da kuma nesa da lokacin zuwan shi suka san shi ake nufi da min baiti ya daihi wa min qalbi qariban min zamanihi wa ba'idan an zamani lokacin da yake akwai wanda suka zo kusa da zamanin shi akwai kuma waɗanda suka zo nesa da zamanin annabi hudu alaihi salam kamar shi ma anan ana so a ce ba shi bane bid'an min ar-rusul ba shi ya fara zuwar musu daga cikin manzanni ba shi ma ɗin manzanni sun gabata kafin shi kuma wasu manzannin sun biyo bayan shi, saɓanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi manzanni sun gabata kafin shi amma man babu wani manzo da ya biyo bayan shi shine bambancin shi da annabi da annabi Hud alaihi salam wa barkalat al-qurun min bayni wa barkalat al-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi su waɗannan masu gargaɗin da suka zo kafin annabi hudu da waɗanda suka zo bayan annabi hudu menene gargaɗin da suke yi ma mutane gargaɗin shine Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah a kaɗaita Allah da bauta ya zama Allah kaɗai ake bauta ma da dukkanin nau'o'in bauta gaba ɗaya shine Allah ta abudu illallah Idan waɗannan manzanni da suka zo su ne allulu sun zo da tauhidi kamar yadda dukkanin annabawa da suka zo da wannan saƙon suka zo ma al'ummomi gaba ɗaya. Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu at Haƙiƙa mun aiko ma kowace al'umma da manzo. Manzon ya zo musu da saƙon cewa a bauta ma Allah shi kaɗai a nisanci duk wani abin bauta wanda ba Allah ba. Shin an ibudu Allah wa salibu shi shine kuma ma'anar Allah ta abudu kada ku bauta ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai anan da yace wa qad salat nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki da yake faɗa ala lisani hudun alaihi salam inda annabi hud yake yi ma mutane su gargadi yana ce musu wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhi ku yanda Allah ya sanya ku zama kalifofi a bayan ƙasa bayan an halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam bayan an halakar da mutanen annabi ruhu ko ne al'ummar farko da aka samar a bayan ƙasa wanda za ku rayu a matsayin al'umma wanda za a aiko musu da manzo daga cikin manzanni shi yasa yake tuna musu wannan ni'imar da cewa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ku tuna yadda Allah ya sanya ku ku zama khalifofi a bayan kasa bayan an halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam haka kuma da yace Allah ta abudu illa Allah yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa ila adin afahum huda qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu Allah ya ce lalle adawa Allah ya aiko musu ɗan uwansu annabi Hud abin da ya zo musu da shi na sako shine ya qaumi ibudullah yana cewa ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai ya cancanta ku bauta miki ku kadai tashi da bauta haka a wani wurin yana cewa wattaqul ladhi khalaqakum amaddakum bima ta'malun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaykum azab yawmin azim duka wannan gargadi ne da annabi Hud alaihi salam yake yi ga mutanen shi inni akhafu alaikum sai annabi Hud yake cewa lallai ni ina ji muku tsoron azaba yawmin azim azabar wani wuni wanda yake mai girma a nan wani wuni yake nufi shin yana nufin wani mai girma ranar alkiyama ko yana nufin wani da za a saukar musu da azaba a halakar da su gaba ɗaya a nan ya sai inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar wani wuni mai girma waɗansu malaman tafsiri suka ce yana nufin ranar al'iyama azabar ranar al'iyama domin azaba yaumin Wani waɗansu kuma suka ce yana nufin azabar da Allah zai saukar musu bayan sun kafirce mishi ya halakar da su da ita ita ma wannan azaba min azumci shi yasa a can a wasu ayoyin da ke ni a kafa alaikum azaba min azim ina ji muku tsoron azabar wani wani mai girma yana nufin azabar in sun kafirce mishi ba su yi imani da shi ba bayan annabi yahudu alaihi salam ya yi musu wannan kira ya yi musu wannan gargaɗi ya nuna musu abin da ake bukata a wurin su kaɗai abu ɗaya ne shine Allah ta illallah to shin mutanen Annabuhu da Adawa sun karɓi wannan kiran ko ko a'a me suka ɗauka dangane da wannan kiran da da annabi ya yi kamar yadda manzon Allah ya kira Qurayshawa ya kira su da hujjoji da dalilai amma har ila yau suka ci gaba da ƙaryatawa suke cewa ƙirƙirowa yayi suke cewa labarin mutanen da ne to su ma Adawa haka suka yi ko nasu ya sha bamban da na ƙuraishawa sai Allah ya faɗa mana irin martanin da adawa suka mayar ma annabi Nuhu alaihi salam قالوا أجئتنا لتأتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم. بعدين أن نبوه على أن نبوه عليه السلام يا شراس الله كتوهيدي ذكرت الله سبحانه وتعالى بوتاه sai suka mayar mai da martani da cewa Allah ya ce qalu sai suka ce ajitana yanzu za ka zo mana na an hafina domin ka kautar da mu daga allolin da muke bauta ma shine lita'fikana ma'anar shi litasrifana an hafina. dan ka kawar da mu daga allolin mu fatina bi mata idina to ka zo mana da abin da kake mana alkawarin cewa zai same mu in ba mu imani in kunta mina sadiqin in dai kai da gaskiya ne da gaske kake yi cewa in ba mu imani ba akwai abin da zai same mu to ka kawo mana abin da zai same mu din shine fa'ina ta ta'iduna in kunta mina sadiqin anan ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai wanda yake nuna bautar Allah ba ta haɗuwa da haɗa wani da bautar wani wanda ba Allah dole kalmar tauhidi tana buƙatar alwala'u wal bara tana buƙatar annabi wal isbat korewa da kuma tabbatarwa sai ka yadda babu abun bauta da gaskiya ta kora duk wani abun bauta sannan ka tabbatar da bautar zuwa ga Allah shi kaɗai shine la ilaha illallah ba wani abin bauta ba ka yarda da bautar kowa ba illa Allah sai Allah shi kadai da haka lokacin da ya zo musu da wannan sakon sai suka fahimci sakon shine a aje duk wani abin bauta a rika Allah shi kadai shi yasa suke cewa a na ne ajitana li na an alihatina ka zo ne ka kawar da mu daga alloli shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ga da cewa in ya ce musu su ce la ilaha illallah sai su fahimci abin da saƙon la ilaha illallah yake ne inna إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون sai sai kawai ana so mu bar allolin mu gaba daya Ma'ana la ilaha illallah tana nufin tabar duk wani abun bauta wanda ba Allah ba. Shi yasa in ya ce musu ku ce la ilaha illallah sai su ce a ja'alal haka ilaha ila. Yanzu kawai duk alloli sai a ajin sai zama Allah ɗaya kawai. Wannan ai abin mamaki ne. Sun fahimci saƙon Allah ta abudu illallah yana nufin sai ka watsar da kowa sai ka watsar da komai sai ka riƙa Allah shi kaɗai maganar cewa za ka riƙa wanda zai tafi da kai wanda zai ma hanya wanda zai ma kaza duka bata taso ba Allah ta abudu illallah din shine ma'anar la ilaha illallah da haka lokacin da ya kira su zuwa ga wannan sai suka fahimci yana so ya raba su da duk wani abun bauta wanda ba Allah ba da haka suke cewa a zikta na ne ta fitana an ari hasina ta zo ne ta kautar da mu daga allolinmu da aka fa'ina bi mata iduna kenan abin shine ba za mu yi imanin ba shine abin da aka shafe a nan tun da abin da ka zo da shi ke rato ba za mu karɓa ba ba za mu yi imanin da kai ba ba kuma za mu yarda da abin da ka zo da shi ba abin da muke nema kawai fa'ina bi mata iduna ka zo mana da abin da kake mana alkawari da shi cewa azaba za ta same mu in ba mu imani ba in ta isa azabar ta zo wannan an kawo irin yadda su ma ƙuraishawan suke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ba ma mu yadda da abin ba kuma kwata-kwata ba za mu imani da shi ba har wani daga cikin su yake cewa wa isqal Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indi fa amtir alaina ijaratan min as-sama'i aw itina bi 'adabin alim wannan mahaukacin kafiri ke yake cewa wai ya Allah in dai da gaske ne wannan abin da ya zo da shi wannan Qur'anin gaskiya ne in dai da gaske ne me ya kamata ya ce ya ce Allah ka shiryar da mu ka sa ni imani da amma sai ya ce ya Allah in dai da gaske ne fa amtir alaina rijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na da azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi mu ganta ido da ido in dai da gaske ne abin da ya zo da shi wanda suna kawo shi saboda nuna matuƙar kaiwa makwara a wurin ƙaryata abu kama wanda zai zo ya ce in dai da gaske kake Allah ya tsine mai ya tsine ma kanshi saboda yana so ya tabbatar da cewa wannan abin ƙarya ne ba da gaske ba ne to shi shine makura wurin karyatawa to kamar yadda suke faɗa maka ya rasulullah suke karyata ka suna cewa ka kawo azaba cewa in dai abin da ka zo da shi gaskiya ne a yi ruwan duwatsu to ga shi ma annabi Yahuda alaihi salam haka mutanen shi suke faɗa maka, cewa a na da azabin ali ko ka zo mana da azaba ka zo mana da abin da kake mana alƙawari da shi na azaba abu tina bi azabin alim ko azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi a can a nan kuma fa tina bi ma ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da abin da kake mana alƙawari da shi cewa zai same mu na azaba in dai da gaske kake yi wannan suna magana ne da annabi daga cikin annabawan Allah wanda a duniya babu wani ne gaskiya iri amma shi ne suke ma wannan kalubalantar da cewa inda gaske yake yi ya kawo musu azaba da ka anan an gamanta abin da suke faɗa da irin abin da ƙurayshawa suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka kamanta abin da shi annabi hudun ya faɗa ma adawa da abin da manzon Allah ya faɗa masu ƙurayshawa ɗin kamar yadda ya zo a farkon wannan surar da sauran ayoyin da suka biyo baya. kalmomi. sai annabi Yahudu alaihi salam ya ce, Innamal ilmu inda Allah. Ya ce, Aikaɗai ilimin sanin yaushe ne azabar za ta zo. Yaushe ne za a zo da abin da ake muku alkawari da shi ɗin. Ko kuma yaushe ne alƙiyamar za ta tsaya. Ilimin wannan kaɗai inda Allah a wurin Allah Ba wanda ya san yaushe ne zai a yi sai Allah. ذاك إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ni aiki na kawai shine in isar muku da abin da aka aiko ni da shi da aka maganar ku tambaye ni yaushe za a me zai faru me za a yi mana dawa dawa za a halakar wannan ba aiki na bane innamal ilmu inda Allah wannan ilimi ne na Allah ba kuma wanda ya sani sai shi ni dai saƙona na isar ɗan aike ne kawai wa inda ma ana nazirun gobe. kamar yadda ya gabata manzon Allah ya faɗa shi ma da Allah ya ce ka faɗa musu ni ne gargaɗi ne mai bayani aiki na kenan to haka shi ma anan annabi Hud alaihi salam yake cewa uballighukum risalatu rabbi ina isar muku ne da saƙon ubangiji na kamar yadda ya zo a cikin suratu Hud uballighukum risalatu rabbi Wa'ana ana na nasihun alim ni ina isar muku da saƙon manzanci ne da ubangiji na kuma ni ne nasiha ni gare ku amintaccen mai nasiha daga ina muku nasiha kada ku mu'amalanci saƙon Allah da irin wannan mu'amalanta ku karɓi saƙon Allah da imani da yadda ba da kangarewa da kafircewa ba shine risala risalati rabbi wa na lakum nasihun amin anan kuma wa uballighukum ma ursiltu bihi ina isar muku ne da abin da aka aiko ni da shi walakin ni amma kuma duk da haka ni arakum qauman tajhalu ina ganin ku mutane ne wanda kun jahilci al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ba ku san menene sakon Allah ba ba kuma ku san menene azabar Allah ba shi yasa kuke cewa a kawo muku azabar kuke gaggauta azabar ta zo wanda da yawa daga cikin al'ummomi haka suke faɗa ma mutanen idan sun ce yaushe za a yi kaza za a yi kaza ku ji tsoron Allah kada kaza ya same sai su rinka cewa to an an isa a kawo abu in an isa abin ya zo Allah ya ce wa yasta'zilunaka bil azab suna masa gaggawar azaba suna neman wai a gaggauta azabar azabar ta zo mana inda gaske ne sai Allah ce walan yukhlifa Allah wa'adahu Allah zai saba alƙawarin idan Allah ya yi alƙawari in aka yi kaza zai yi kaza to Allah zai zai cika wannan alƙawari ba zai saba da ka kure da gaggawa kure da gaggawa shi yasa wasu annabawan ɗaya ba tsammani suke yi su ga abin ya riga ya kai ƙarshe Allah ya ba su garanti an gama yin imani shi sa annabi Nuhu alaihi salam ya roƙi Allah ya saukar da azaba domin Allah ya faɗa mishi lan yu'mina lil qaumika illa man qad amana ba wanda zai sake yin imani daga yanzu sun gama kuma kullum suna zuwa suna damu in an isa azabar ta sauka in an isa azabar ta sauka da haka ya ya roƙi Allah rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa ta khairul fatihin amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya umarce shi da ya ci gaba da haƙuri. fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'jil lahum kama yanda zai zo a nan gaba kada kai musu gaggawa ka roƙi Allah ya saukar da azaba tun yanzu ka jinkirta musu ka ci gaba da hakuri amma su suna nan suna ci gaba da nema cewa fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin haka annabi Yahuda alaihi salam yace ilimin sanin yaushe ne azabar za ta zo yaushe ne Allah zai azabtar da ku ko ya tayar da al'iyama inda Allah kadai a wurin Allah yake wa uballighukum ma ursiltu bihi ni dai ina isar muku da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku walakin ni arakum qauman qauman tajhalu sai dai ni ina ganin ku mutane ne wanda kun jahilci al'amura jahilci ne ke haifar da wannan ku rinka irin waɗannan maganganun ku rinka mu'amalantar annabawan Allah da irin wannan mu'amalar ba mu'amalar da ta dace da mu'amalar annabawan Allah da ita ba فلما رأوه عارضا قبل أوديتهم قالوا هذا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم نعم. الله من أوقف سلكي يا ينكي من العبار الزبائع دقى النبي هود عليه السلام لآداوه kai tsaye sai aka jiro zuwa ga abin da suke nema ɗin ya fara sauka abin da suke nema ya zo na azaba ya zo me ya faru tsakanin nan daga wannan wa'azin da gargaɗi da tattaunawa duka Allah ya shafe shi a cikin wannan kissa kai tsaye yanzu azabar ta zo abin da suke nema ɗin cewa ina bi mata iduna to gashi ya zo Allah ce falamma a aridan lokacin da suka ganshi gashi nan ya buzo a sama mustaqbila audiyatihim suka ga girgije shine ari hadari wanda yake dauke da duhu ya fuskanto audiyatuhum audiyatihim ya fuskanto wannan masaukan nasu wannan garin nasu shine audiya audiya jam'i ne na wadi wadi kuma shine manasirul qaum wuraren da masaukai da mutane suke sauka domin su al'umma ne wanda suke tashi daga nan zuwa nan in an ji an yi masauki a wuri sai a mai da shi gari a zauna a wurin to galibi suna neman wuraren da akwai mafararen ruwa inda hanyoyin ruwa ne saboda a samu sauƙin rayuwa to wanda shine asalin wadi to inda suke zaune shine Allah ya ce lokacin da suka ga wannan girgijar da wannan hadarin ya fuskanto wannan garin nasu An yi suka rinka cewa a ribun mumtiruna suka rinka cewa wannan girgije ne hadari ne wanda zai saukar mana da ruwan sama ga ruwa nan ya doko inda muke malaman tarihi suna cewa bayan an gama tattaunawa da annabi huda alaihi salam Allah ya jarrabe su da fari na tsawon shekara uku ba su samu ruwan sama da aka sun shiga cikin tsanani da bukata shi ya sa kullum hasashen yaushe hadari zai kullo suke yi to kai tsaye suna ganin wannan hadari sai suke cewa ha za a rikin mumtsiruna wannan hadari ne girgije ne wanda zai yi mana ruwan sama zai saukan mana da almakon shi ne na mumtsiruna arifin na hadari ne da zai saukar mana da ruwan sama sai aka ce bal huwa masta'jaltum bihi bal ma'ana ke izra ba haka bane ba hadarin ruwan sama bane kamar yadda kuke da su masta'jaltum bihi abinda kuke gaggawar ya zo ne shine yanzu a nan waɗansu malamai suka ce maganar waye a nan waye yake cewa bal huwa masta'daltum bi wala suka ce annabi hudu ne alaihi salam da kai wala kuma suka ce ba annabi hudu bane saboda bayan sun tangare sun kafirce annabi hudu yayi hijira ya bar wannan garin na ahqaf ya koma makka a can ya mutu daga ba baya tare da su a lokacin da azaba ta sauka wala kuma su fi a'a yana tare da su shi ne yake musu wannan magana yake cewa aridun mumtiruna wannan da suka ce ba shi ba ne suka yi saɓani a kan wane ne yake magana wannan suka ce wani ne daga cikin adawa wanda ya ga abin da ya gani a cikin wannan girgizar da irin yanayin abin da yake ciki ya fahimci cewa wannan hadarin ba hadari ba ne na ruwa hadari ne na azaba da haka yake ce musu bal huwa masta'ajaltum bihi saboda a cikin hadarin akwai nau'i na wuta da tsawa a ciki kamar yadda Allah ya sifanta shi da cewa sa'ikatan mithla sa'ikati adi wa samud akwai tsawa irin tsawar adawa da samudawa kenan ba mujarradin hadari bane wanda kawai za a kai shi ya taso ya saukar da ruwa hadari ne wanda an sanne shi ana iya ganin wasu abubuwa na bala'i a cikin shi ta ka sai musu bal huwa masta'daltum bihi wasu suna cewa a yayi imani shi da annabi salih da annabi hud ne shi sa yake ce musu abinda kuke cewa a kawo muku ne abinda kuke gaggawar ya so ne shine Allah ya kawo rihun iska ce wannan wannan ba hadari ba ne. a nan ka turanta iskar da za a ganta a sama ta zama kamar hadari ta taso ta fuskanto gari sai ce rihun iska ce ha azabun ali a cikin iskar kuma akwai azaba ne raɗaɗi a cikinta wata irin azaba ce a cikin iska ba mu jarrabi iskar ba ita kanta iskar azaba ce Allah yana halakar da mutane da ita ya aiko iskar ta yi kata-kata da gari iskar da Allah yake turowa a ƙasashe daban-daban yanzu a duniya gari guda Allah ya kata-kata da shi a cikin awa biyu da iska to wannan iskar aka ce rihun fiha azabul ali iska ce a cikin ta akwai azaba ne tsananin gaske tana ɗauke da azaba akwai kuna akwai wuta a ciki akwai tsawa a ciki kamar yadda za mu ji a sifar ita wannan azaba babu wani abu na bala'i wanda wannan iskar ba ta ɗauke da shi da ta rihun ce fiya azabun ali da aka ce aka sifanta ta da cewa tudallu kulla shay'in bi amri rabbiha tana rugurguza komai komai tana rugurguzawa an تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين نعم. يتولى الريح فيها عذاب أليم الله تدمر كل شيء بأمر ربها تنا رجل تقومي تروت قومي bi amri rabbiha amma da umarnin ubangijinta idan iskar tana aiki ne da umarnin Allah Allah madaukakin sarki ya ba ta umarnin abin da za ta rugurguza da abubuwan da za ta ruta da yadda za ta yi da mutanen da ta samu a wurin da duk abin da zai faru tana aiki ne bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kada ku rinka zagin iska domin iska ita umarni ake baka da umarnin ubangijinta take yin aiki da ka dai iska ta yi abu in ka zage ta kamar kana zagin wanda ya bata umarni da ka Allah ya ce a nan iskar tana rugurgu da komai da umarnin ubangijinta fa asbahu sai suka waye gari la yura illa masakinuhum ba a ganin komai sai alamomin gidajensu da suke da su su kaɗai suka rage kufai na gidajensu shine la yura illa masakinu alamar cewa nan gari ne mutane sun zauna a wurin ga alamar ɗan wani abu na gine-ginensu da ya rage kamar an yi shekara dubu da tashi daga wurin shi ne fa la yura illa masakinu sai suka kasance ba a gani ba a ganin komai sai gidajensu ma'ana a fa asbahu anan daga daga ma'anar isbaha suka wayi gari ma'ana an yi da daddare gari ya waye suka ga komai sai gidajensu a ba asbahu nan asbaha na yar uwar sarali sai suka kasance al'amarin ya kasance ba abin da ake gani sai alamomin gidajensu kawai komai ya rugurguje su ɗin kansu sun rushe sun rugurguje kamar yadda za mu ji yadda Allah ya ba mu surar yadda suka kasance a waɗansu wuraren a wasu ayoyi ya suka kasance ya gidajen nasu ya kasance ya garin ya koma bayan saukar wannan azaba shine fa asbahu kula yura illa masakinuhum kadhalika najzi al mujrimin Allah ya ce yadda kuka ga yi ma waɗannan haka muke saka ma mujrimai da suke kan gari ma Allah suke kan gari ma manzannin Allah suke imani da su da haka duk wanda ya irin wannan to shi ma za mu saka mai da irin wannan sakamakon da irin wannan hukuma kamar yadda muka yi wa adawa zai zama yanzu an dawo babu gargaɗi ne da ƙuraishawa tun daga sifar yadda aka yi da ku haka aka yi wa adawa su kuma ga yadda Allah ya halakar da su to kuma haka Allah yake yi ma dukkan mujrimai ba wai iya adawa kaɗai ba da ka ku dawo cikin hankalinku ku yarda da abin da manzon ku ya zo muku da shi ku yi imani da shi da ka a takaice wannan shine abin da wannan ayar ta kunsa darasi ne zuwa insha Allah ta'ala za mu dora akan abin da waɗannan ayoyin suka kunsa da kuma ci gaba da abin da Allah ya kawo domin ya zama ta akili akan wannan iskar ta da Hud alaihi salam abinda muka faɗa daidai Allah ya fi mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya ba mu ladan daidai da muka yi ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.